a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci abubakar siddiq da ke nan bukar a cikin garin lafiya babban farin jihar nasarawa a wannan yammaci na eh, <clears throat> laraba a wannan yammaci na laraba sha hudu ga watan ramadan shekara na dubu daya yau laraba ne? shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da biyar ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da uku a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun alkur'ani mai girma tafsirinsa a wannan wata mai albarka watan ramadan da wannan shine mu. na sha hudu kenan a watan kuma darasinmu na talatin da uku a tafsirin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran mun tsaya a aya na 27 za mu ɗora daga aya na 28 da fatan Allah madaukin sarki mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير نعم <coughs> الله مكبتين سكي أنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين كذا ممني سرك كافري مجبا الأمر سوء من دون المؤمنين كما بايا ممني ومن يفعل ذلك كما دوان دا يا يردي حكا جنب فليس من الله في شيء رباشي با الله مدوكين سلكي wato ba da wani matsayi auren Allah maɗaukakin sarki illa an tattako minhum tuqa sai dai in kuka je buƙatar ku kare kawukanku daga gare su da wani kariya wa yuhadhdhirukum Allah nafsa kuma Allah yana muku gargaɗi dangane da kansa yana muku kashezi da ku yarda ku shiga cikin fashinsa wa ila Allahil masir kuma kuma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki take wannan aya an ɗora ta ne a ƙarshen ayoyin da suka gabata waɗanda suke nuna dawar shirikai ma musulunci da musulmi da kuma hasada ta yahudawa da juya bayansu ma musulunci da musulmi tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a har izuwa nan wurin abinda waɗannan ayoyin suke yi shine bayani dangane da dawar waɗannan mutane da musulmi in ko har ta bayyana cewa waɗannan makiya musulunci ne makiya musulmi ne to kaga ya dace musulmin masu ɗauke su a wannan matsayin inna shaitana lakum aduwwan attakhiduhu aduwa Allah ya ce lalle shaitan abokin gaba ne a gare ku to kuma ku dauke shi haka shine anan Allah yake gaya wa mummanai cewa da duk waɗannan ayoyin da suka gabata sun nuna muku matsayin waɗannan mutane dangane da addinin ku dangane da ku a matsayin ku na masu addini magabta ne abokan gaba ne ba sa ƙaunan alkhairi a gare ku kada ku yarda ku kuma ku ɗauke su masoya kada ku ɗauke su majibanta lamarra kada ku ɗauke su abokanan sirri wadda za su zai zanto abubuwanku na sirri ko jagoranci za ku ɗauka ku ga maki zuwa gare su Shi ne wannan la yattakhidh malamai suna cewa asalinsa a zalun ɗin mai sukun ne shi ya ma muka fassara shi da hannu ɗin cewa kada mummanai su riki waɗanda ba mummanai ba kafarai a matsayin auliya in kuma haka kawai za ka iya fassara shi da cewa la yattakhiz ya zanto kamar labari ake bayarwa shi ma in an fassara shi haka din zai zanto khabarun ne bi ma'ana annafi ko nafin ne bi ma'ana annahi Allah yana korewa ne cewa sam sam mummanai ba sa daukan kafirai ba sa rike kafirai a matsayin ba da badadayensu masoyansu abokanan sirrinsu jagorori a al'amarinsu wato yana kore haka an ya kai makwara wajen hani anan alamai da dama sun faɗi cewa hani ake yi anan wannan shine tafsirin da al-qurtubi shi ne shine tafsirin da ibn kathir shi ne tafsirin da imam al-mufassirin muhammad ibn jarir at-tabari yayi cewa hani Allah yake yi anan kada mummanai su riki kafirai a matsayin auliya kafirai a istilahin alkur'ani kafiri yana ɗaukan ma'ana guda biyu akwai shekakken ma'ana akwai kuma gamamen ma'ana shekakken ma'ana a istiqra'in al-sahir bin shi ne cewa mashirikai Allah yake kiransu kafirai duk inda aka ambaci kafirai ba tare da takkarina da take nuna ba mashirikai ake nufi ba ba mashirikan ake nufi sai dai in an fashi kafirai kuma an tsora da mushrikan to sai bayar da biyar ma'ana din wato duk waɗanda suke masu bautan gumaka ne irin ƙwarai shawa kafin zuwan musulunci Qur'ani yana kiran su kafirai wanda cewa suna da sunan su na musamman shine mushrikai din sannan istilahi na biyu din kuma shine duk wanda ba musulmi ba duk wanda ba musulmi ba kafiri ne shi sawa'un mushrikin ne sawa'un ba yahudi ne sawa'un ba nasare ne sawa'un mulhidi ne da nau'uka na ilhadi daban-daban da ake da su da waɗanda ba suke ɓullowa. Hmm? akwai ilhari na wadda zai ce shi bai yarda kwata-kwata da Allah cewa babu Allah hmm? akwai ilhari na wadda shi ba ruwan shi akwai Allah ko ba Allah wannan ba ta dame shi ba hmm? akwai mai ilharin ganin cewa komai ma Allah ne kowa ma Allah ne duk waɗannan mulhidai ne to duka waɗannan sunan su kafai to a wannan ayar malamai sun fassara ta da duka biyu ɗin wanda suka fassara ta cewa tana nufin mashirikan mushirikan makka saboda abubuwan da magabata suka yi ta faɗa suna cewa a wannan kanta wannan ayar ta sauka asahibin ashir yana cewa tana iya yiwuwa waɗanda suka fassara da wannan ɗin sun yi la'akari ne da abin da ya kasance tsakanin mushirikai na larabawa da musulmi musamman muhajirun na wato ainihin dangantaka da nasabtaka da kawance da soyayya da kuma ta'amuli na dukiya a tsakaninsu kuma waɗannan abubuwan ruwa ne sukan janyo ƙaunatayya da soyayya da jibintar lamari yake cewa duk wanda duk wanda ya yi kamanceceniya ko da mashirikai wajen matsayinsa da musulunci to lallai zai zanto musulmi su jibanci lamarinsa kamar sun jibanci lamarin mushrikai ne wato in man tafi akan cewa a nan ayar ta sauka ne tana magana kafaran tana nufin mushrikan makka kenan duk wani ma wadda yanayinsu ya zanto irin yanayin mushirkan makka dangane da musulmi shi ma ya shiga ciki hmm? sai zanto ya shiga ciki ne ba bai tariq sun shiga ciki ba bai tariqin nassi ba da tariqil qiyas amma in muka tafi a tafsiri na biyu din to jami'ul mukhalifin fi din kamar yadda muka gani a baya wa man yakfur bi ayati fa inna allaha sari'ul hisab wancan ya shafi kowa da kowa duk wanda ya kafarce ma ayoyin Allah madaukakin sarki to sunansa kafiri to ko wanda aka fassara ne ko na farko aka ce ko na biyun duka ne yana koma izo abu guda Allah yana hana musulmi kulla alaka ta muwala tsakaninsu da kafarai mai ce ce muwala ɗin mai Allah ya ce auliya auliya jam'i ne na wali alwali yana zuwa da ma'anoni Ah, malamai sukan takaita manyan ma'anoni ɗin zuwa ga abubuwa guda hudu wilaya tana nufin kusanci Idan to ka ɗauke shi makusanci duk wanda ku ɗauke shi makusanci sosai kaga ah, akwai abubuwa naka wadda sai shi zai sani kuma alal akal shi zai fara sani makwabcinka ne kuna da kusanci sosai da shi na biyu yana nufin abokantaka ta yadda za ku na masanyan bayanan sirri tsakaninka da shi abin da ya shafi rayuwarka abin da ya shafi iyalinka abin da ya shafi sana'arka abin da ya shafi addininka wannan sadakar da za ta kai wannan wato muwala ce hakanan soyayya da muna iya cewa soyayyar nan ita ce wannan abokan sakasin sannan abu na uku shi ne taimakekeniya bayar da taimako a lokacin bukata bayar da kariya a lokacin bukata a lokacin tsoro ka kare wani shi ma ya kare ka a husuma ko yanayin da ake ciki ka shiga hali na ka yi ko a yanayin da wani zai cuce ka ko ya zalunce ka sannan abu na ƙarshe ne kamar da shi ubangidanka ɗan gidanka uban gida ana kiransa wali kamar da ɗan gida ma ana kiransa wali kamar da ake faɗa maula shine Allah yake cewa shi wali waliyul na amanu ne ko su ma wallahi ne hmm? waɗannan abubuwan su suke bayar da wilaya kusanci soyayya da kaunatayya bayar da kariya sannan kuma kasancewa ɗan gida ko uban gida za ku ga suna lizumtar junansu waɗannan ma'anoni ɗin idan wani ya zanto uban gidan wani to ai akwai nau'i na kusanci ana samun wani nau'i na soyayya ko kuma zai ba shi kariya in ya shiga cikin hali na kakani kai ta shi hawan lokacin za ku ga malamai sun fasara muwala ɗin da wannan waɗansu lokacin da wancan wani lokaci da wannan to shine Allah yake cewa kada ku ɗauki kafarai a matsayin auliya waɗanda za ku yi waɗannan abubuwan guda hudu da su min dunil mu'minin ma bayan mummanai kada ku yi waɗannan da su ku kyale mummanai madadin ku yi da mummanai sai ku yi da su nan Allah ya kawo ƙaidi cewa min dunil mu'minin shin wannan kaidan an fito da shi ne saboda ɗaukan kafarai a matsayin abokan eh, jibintan lamari yana wajabta cewa za ka yi watsi da mummanai koko a'a wannan yanayi guda ake magana a kai waɗansu malamai sun tafi kan wannan cewa an fito da wannan ne karin min dunil mu'minin saboda in har za ka yi muwalati makafarai to lallai fa za ka yi akasin saman mummunai to shi yasa Allah ya kawo a nan ba wai ana nufin cewa abinda ake hane ka da shi shine ka so kafarai a lokacin da za ka ƙi mummunai ba wato sai zanto kenan idan ka so kafaran ka so mummunan ba ka shiga ƙarshen wannan hanin ba ba ake nufi ba ana nufi ne cewa kada ka yarda ka ɗauki kafarai abokanan gaba sake ba kaidi abokanan kauna haka nan ba kaidi sawa'un kana jibintan al'amarin mummanai wanda daman shi ne ga mummanai walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd to ba tare da la'akari da wannan ba a kowane irin yanayi naka kada ka yarda ka ɗauki kafarai a matsayin auliya kuma wannan ayoyi da yawa sun zo sun faɗi abin babu kaidi babu wannan kaidin bidunil mu'minin in ko kamar da ibnu kathir ya to waɗansu daga cikin zantuttuka Allah maɗaukakin sarki Allah yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin okay wannan na suratul nisa irin wannan ne awliya amin min dunil mu'minin amma na suratul mujabannam al-mumtahina ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada kada ku dauki abokanan gabana kuma abokanan gabanku ku rike su masu jibintan lamarinku ababen kauna ababen soyayya ababen sirri ababen jibinta na al'amari hakanan a suratu al-ma'ida Allah ya faɗi wannan ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda nasara kauliya kaga ya bar abun haka ko kada ku ɗauki yahudu da nasara matsayin auliya saboda ba'duhum auliya'u ba'd sashen su waliyai ne ga sashe sannan Allah madaukakin sarki ya gargadi kamar da ya gargadi anan yace waman yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya yarda ya jibanci al'amarin to lallai ya zama ɗaya daga cikin su inna allaha la yahdi al adh-dhalimin Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suke azzalumai nan Allah ya faɗi cewa kafarai su majibinta sashe a cikin suratul anfal bayan Allah ya faɗi da mummanai ke ƙaunar mummanai muhajirai da al'ansar innan ladina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ya faɗi wilayar da ke tsakanin mummarai da muhajirai da ya gama faɗan wannan sai ya ce wallazi na kafaru abuhum auliya'u ba'u su kuma kafarai su majibanta sashe ne wilaya da waɗannan ma'anoninsa guda hudu da muka ambata to musulmi ya dace su zanto masoya junansu ne makusanta junansu masu shugabantar junansu su kuma kafarai su ma haka suke da junansu to kada ya ɗauki wannan abun ya saka makafarai alhali su ba za su ɗauki nasu su su bashi ba shine da Allah ya faɗa a wannan sura kamar da zamu zo mu gani ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala kada ku ɗauki bitana bitana su ne 'yan cikin gida abokan sirri a ka kai ko a harkarka ka ta jama'a harka harkar gwamnati wanda za su zamto maka sa ne ko pa waɗanda suka san al'amarinka ciki da waje kada ka tallashe kada ku ɗauki bitsana mataimaka makwasanta masoya abokanan sirri min kuma daga waɗansu wanda ba ku ba la ya'lunakum khabalan za su gajiya ba suna gaje muku al'amarku suna neman lalata lamarku hmm? la ya'lunakum khabalan waddu ma antu burin so abinda suke kauna shine duk abinda zai sa ku cikin wahala badat al-baghdha'u min afwahihim da ba da kiyayya sun bayyana daga bakunansu amma wa ma su suduruhum akbar abinda zukatansu su suke ɓoyewa na gaba da ƙiyayya sun fi girma saboda abin da suke bayyanawa Allah ce bayyana lakum al-ayat gashi nan dai mun bayyana muku ayoyi in kuntum taqilun ne ko in kuna da hankali kada ku yi wannan ashe mai hankali ba zai ɗauki abokin gabansa ya bashi amanar sa ta ba shine ne da Allah yake hana mummanai a nan bayan ya faɗa musu waɗancan abokanan gaba ne a wurinku to kuma sai ku riƙe su a matsayin abokanan gaba kada ku ba su lago ta hanyar lura da waɗansu abubuwan da ordinarily sukan jawo ƙauna to amma su sun ɗauke ku abokanan gaba addini to bai halatta ku kuma ku manta da wannan gafarta su ta addini ku je kuna ci gaba da nuna musu kaunatayya irin na da cewa kuna da dangantaka na jini cewa kuna da dangantaka na wato ainihin makwabtaka ko dangantaka na surukuta ko dangantaka na unguwa ɗaya ko na gari ɗaya duka waɗannan suna aje waɗannan dangantaka a gefe su ɗaura dangantakan suna na addini da wanda suke da nesa da su su zanto su ne ababen kawancensu to kuma haka ya kace ku yi ku yi kawance da waɗanda kuka yi tarayya da su a addini kai Yana fatan mun gane wannan ne eh, alkitabu da sunna a ciki suke da wannan magana da kuma akan wannan malamai suke gina a kai da yan alwala'u wal bara hmm? la tattakhiluhum awliya shine mana ku zanto kun barranta daga gare su kun dora aqidar al-bara'u baram baram da su a mu'amalance ta addini to amma in muka dubi kaidin nan da Allah ya faɗa a wannan surar haka wanda ya faɗa a cikin suratul nisa to abin zai fi muni ya zanto kurriki waɗanda waɗanda kafirai ne a matsayin auliya ɗin a lokacin da kuma mummanan kun ki ku ɗauke su haka to wannan ya fi muni wannan shine masu zantan farko suke cewa ai maganar farkon yana lizimtarsa saboda ka an faɗe shi ne kawai saboda wancan yana lizimtarsa to in mun ce baya lizimtarsa to yin shi a wannan yanayin to hanin ya fi girma saboda muninsa ya fi yawa in ƙara kusanto mana da abin wato yanayi ne guda biyu yanayin farko ba a kawo mummune a ciki ana magana da kai ne a matsayin ka na mummune ga kai ga kafin. to ka ɗauki shi a matsayin wali shi ne Allah ya haramta yanayi na biyu kuwa ga kai musulmi ga wani musulmi ga wani kafiri sai a cikin biyu ɗin a makon ka ɗauki mummani a matsayin majibincin lamarinka a matsayin abokin sirrinka sai ka kyale shi ka ɗauki kafiri wanda wanne ya fi muni wannan tsoron nabin ya fi muni ba to malamai waɗansu suna cewa sura na farkon ma yana lizimta wannan na biyu ɗin to in mun ma ce baya lizumtawa dai to duka biyun ne ake hani a kai wannan ayar da ire-irenta suna hani a duka biyun ɗin sawa'un babu musulmin kusa da kai sai ka ɗauki wanda ba musulmi ba a matsayin wali ko ku a ga musulman amma ka ƙi ɗaukan musulmin ka ɗauki wanda ba musulmi ba duka wannan yanayin Allah madaukakin sarki ya hana musulmi faɗawa ciki da nashin wannan aya ayoyi ire-irenta la yattakhidhu muminun alkafirina awliya'a min duni almu'minin la'akari da magana farko din da malaman da suke cewa alkafirina ana ana nufin mashirikai shi magabata da dama sun hakaito cewa ayoyin ko ayat ta sauka ne dangane da wani abu da faru tsakanin musulmi da mushrikan makka misali akwai waɗanda suke cewa ayat ta sauka ne akan hatib ibn abi balta'a wanda kasance daga cikin manyan muhajirai kuma an tsammin mummanai amma ya rubuta littafi yayin da ya rubuta wasiƙa a lokacin da annabi yana shirya zai kawo hari garin makka yana da wata alaƙa hmm, da kafirai na ƙwarai shawa na kyautatawa da suka yi masa sai ya rubuta wasiƙa yana sanar da su yana gaya musu sirrin musulmi mana su san yadda za su yi su yi domin za a kawo masu hari to wannan misali ne na ittikhadul kafiri na auliya su amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya shi cewa ba yayi abin da ya munafinci ba amma wannan sura ne na wato yadda munafikai suke yin al'amarinsu amma shi wannan abin ne ya jawo shi kyautata da suka yi masa a ya jawo shi kuma yana ganin cewa haka ɗin ba laifi ba ne shi ne suke cewa ayar nan ta sauka domin ta nuna masa cewa wannan ɗin ba daidai ba ne kalan waɗansu malamai suna cewa wannan ayar ta sauka ne dangane da al'amarin asma binti abi yayin da ta nemi fatawa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ta yi biyayya ta yi kyauta ma mahaifiyarta ta sada zumunta da mahaifiyarta wato lokacin mahaifiyar tana makka kafin ta zo wurinta a madina mahaifiyar ba musulma ba ce kafin ta zo tana neman taimako daga wajen yarta ya zo a sahih cewa ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen yarta asma mahaifiyar asma ta zo wajenta tana da bukata sai asma ta je ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama shin ya halatta da biya bukatar mahaifiyarta sai annabi ya ce mata sili ummaki kai mahaifiyarki ce je ki sada zamantanki da mahaifiyarki haka waɗansu suna cewa ayat ta sauka ne tana magana da waɗansu ɓangare na al'ansar waɗanda suka kasance suna da ƙawance da abokantaka da mutunci da soyayya da ka'ab ibn al-ashraf da abu rafi' ibn al wanda waɗannan sun kasance yahudawa ne a garin madina sai an ka saukar da aya su daina wannan kawance da waɗannan yahudawa waɗansu kuma su ce ayar ta sauka ne a kan munafikai wanda su ne daman suka kasance suna abauta da kawance da yahudawa eh, daman inda aka fi samun munafiqin kenan a bangaren yahudawa waɗansu kuma suka ce ayat ta sauka ne dangane da shani ubada ibn samit ya kasance yana da abokan kawance ya yi kawance ceniya da yahudawa lokacin da za a tafi yakin al-ahzab sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da ni akwai mutane ɗari biyar daga cikin yahudawa kuma na ga ina so zan fita tare da su domin su taimake mu akan abokanan gaba sai wannan ayar ta sauko tana cewa a la tattakhidhu la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya ma kace ya sauka ne akan Ammar ibn Yasir yayin da mushriki suka kama shi suka zabtar da shi azaba mai tsanani suka ce ya soki annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi sai suka rabu da shi sai ya kawo kansa tsara wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce amma ya kake ji a zuciyanka ya ce a zuciyata annatsa nake da imani sai annabi ya ce masa to in adu fa'ud gobe ma in sun sake to kai ma kai wannan shi yasa irin su uh, Abdullahi ibn Abbas ke fassara ayar da cewa suna magana ne akan uh, mummanai su su wannan daɗaɗa harshe ma mushrikai yace naha Allahu al an yulatifu al-kuffara fayattakhiduhum awliya hakanan an rawaito ibnu abbas yana cewa huwa an yatakallama bi shine mutum ya faɗi wani zance da harshensa wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciyarsa a natsa take da imani yayi haka ne saboda kada a kashe shi so ko kuma kada ya aikata wani abu wanda ya fi wannan moli to babu laifi ya faɗi wannan alhali a zuciyarsa bai yadda da wannan abun ba good to wannan ne ma'anar la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min rike waɗanda ba mummanai ba a matsayin waliyai yana da yanayi daban-daban kuma a ah, hukuncin kowane yanayi ya bambanta da wani hukunci ɗin abdullahi ibn ashir yana cewa wannan ayar hani ne ga muwalati na kafarai da kale mummanai imma da itibarin kaidin nan ko kuma a sake kuma wannan muwalati ɗin yana iya kasance a zahiri da ne. kuma yana iya kasancewa a zahiri ne kawai kuma akwai yanayi daban-daban hakan yake faruwa kuma kowane yanayi yana da hukuncinsa wanda ya bambanta da sauran ya ce ya yi isra'i na ayoyi da hadisai da zamtutukan malamai dangane da jibantar lamarin kabarai da mummuni zai yi ya ce ya iya cire yanayi guda bakwai yanayi guda takwas afon kowane yanayi daga cikin wannan hukuncinsa ya bambanta da na uwansa yanayi na farko shine musulmi da an kalmar la'ilaha illallah ya ɗauki wata jama'a ta kafarai ko wani gungu na kafarai a matsayin iyayen gidansa a baɗinin al'amaransa domin karkata izuwa ga kafarcinsu da nisantar musulmi wannan yanayin kafirci kuma wannan shine yanayin munafikai ya zo a hadisin Isban ibn Malik cewa wani mutum a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya yi tambaya aina Malik ibn Dukhshun ina malik ibn dukhshun ake wani mutum ne ya tambaya a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahih bukhari wane ina malik ibn dukhshun sai wani mutum a wurin yace zalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu yace ai malik ibn dukhshun munafiki ne bai kaunan Allah da manzonsa kwatsam sai annabi ya kwabi shi yace la taqul zalik kada ka faɗi haka أما سمعته يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله شمعنا فرس كلمة لا إله إلا الله ثم ينا نيمن يبدأ ألا نيد وأنم فرش ذكي سيمو تمن يتشي والنبي الله ورسوله آلم هل هذا من ذلك فيه سمي أما موكم فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين مو أنم ملك kake magana a kansa mu abin da muke gani da shi mafaskantansa tsantsanta nasiharsa da mu'amalarsa ma munafakai ne wato yana muwalatin munafakai hulɗansa da munafakai ne don haka muke ganin shi ma munafiki ne to kaga wannan mutumin ya sa mai yin wannan wanda zai karkata izuwa ga al'amarin waɗanda ba musulmi ba a zahiri da baɗini wannan munafiki ne amma shi malik ya fita daga ciki duk da cewa gashi a zahiri haka ne annabi ya shaida cewa a zuciyarsa ba haka ba saboda ya ce yana cewa la ilaha illallah ba wai abaka bane kai yabtaghi alika wajen Allah wannan ne ya fitar da shi daga wannan yanayin na farko ya fitar da shi daga tuhumar da aka masa na munafunci yanayi na biyu shine mutum ya karkata zuwa ga bangare na kafirai ya taimake su saboda dangantaka hmm, ko abokantaka da ke tsakaninsu ba tare da nuna wata karkata zuwa ga addininsu ba amma duk wani abu yana tare da su amma da yana addininsa zai shiga harkar addininsu amma duk wani abu na yau da kullum na agaza musu na taimaka musu na waye duk yanayi amma fa wannan a lokacin da su waɗannan kafaran ba sa ɓoye adawarsu da musulmi suna bayyana gabansu da musulmi shi kuma ya mayar da su abokan hulɗa yana taimaka musu da cewa bai yin wani abu na addininsu suna izlima musulmi suna cutar da musulmi duk lokacin da suka salamu dama za su cutar da musulmi a ya galiban al'amarinsu amma kuma shi wannan ya zanto yana wato ainihin taimakonsu tare da kuma nuna ƙauna ga musulmi yana hulɗa da kafirai yana taimaka musu kafiran suna gaba da musulmi a lokaci guda shi ɗin ma bai nuna kyama ko gaba daga musulmi yana taimakon musulmin ma yana samun wannan yanayin ko ya ce to wannan yanayin naka kafartar da shi wanda ke ci wannan yanayin saboda ai mutma'innun bil iman amma yana aikata ismun azim babban laifi ne wannan kabira ne min alkabair mutanen da suke bayyana adawa ga musulmi kuma kai kana su hmm? za ka biya musu su za ka biya wa musulmi ma su kuma su suka bayyana adawarsu ga musulmi wannan bai dame ka ba wannan alama ce ta rauni imani da kuma ɗaukan hanya izuwa ga manafinci don haka kuma kun sani cewa nuna kishi ga musulunci ai wajibi ne so wannan ya zanto mara kishin addini to wannan abin da yake yi babban laifi ne irin abin ne da mawaƙi ke cewa tawaddu aduwi amma taz'umu annani صديقك إن الرأي عنك لعازب تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك أنا nuna soyayya da abokin gabana hmm? kana kaunar maƙina sannan kuma kana riya cewa wai kai abokina ne ya ce aina wannan maganar taka ta yi nesa da hankali ba irin wannan ne a tsari ke cewa Allah ya saukar da ta ya na amanu لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء الله يا حنا وانا كما يا إيجر جئي أكم وانا سوى لك كبيراني من الكبائر ما تنسى ما كان ستشتم وانا ابن عطية ايكي شوا ايكا فرمك يسوم حسن شيشك ما سيزجلي ما الدين المسلمش هكذا نسكي شوا ايرو وانا ان الله يفعي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديائكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون فإن وانا حكينا الله يا هنا وإن شكي مكر إذجيني شكي بيّن أداوة da musulmi kai kuma ka je kana wato ainihin nuna kauna zuwa gare su karbe dangin mahaifiyarka ce a'a eh, dangin matarka ce dangin wane ne sai zanto kana abin nan ko a su suka yi maka reno a makarantar su kai karatu sun koyar da kai kyauta ire-iren wannan wannan babban laifi ne irin waɗannan ayoyin suna magana a kan irin wannan ah, wilaya ɗin ne kuma saura kirist da kai mutum faɗawa zuwa ga manafinci wanda yake kafirci ne wannan shine irin wannan da muka faɗa waɗansu malamai suka ce wannan ayar ta sauka da akai ga da suke da ƙarfar alaƙa da irin su ƙaf ibn al-Ashraf da Abi Rafi' ibn al a lokacin da Yahudawa ne sun kasance suna zagin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma a musulmi suna kawance da su suna abota da su wannan musuluncin sa yana cikin tsananin yanayi, wannan shi ne yanayi na biyu wannan ya kusa da kafirci yana da bambanci da na farko tunda wancan na farko akwai maili zuwa ga addinin su da al'adili da zahir shine manafinci yanayi na uku shi ne irin wannan yanayi na biyu ɗin amma su kafiran ba masu dawa ne da musulmi ba ba su bayyana ƙiyayyarsu da musulmi ba sa cutan musulmi kamar da nasarar laraba suka kasance lokacin da musulunci ya bayyana su nasara ne amma ba su da wata adawa irin yadda yahudawa suka nuna adawa a ma musulmi yasa Allah ya ce wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil amanu alladhina qalu inna nasara za ka samu waɗanda suka fi kusanci wajen soyayya ga mummanai su ne waɗanda suka ce mu nasara ne nasara gaskata ne akan nasarar larabawa to waɗannan hakanan nasarar habasha wanda suka kafi bakuncin muhajirai ko bakuncin musulmi suka ba musulmi kariya suka ba su wato ainihin mutumin da zai nuna kauna na zahiri tare mai irin waɗannan mutanen ba tare da ya yi gaba da musulmi ba yana kyautata hulɗa da musulmi kuma yana kyautata hulɗa da waɗancan shi ma wannan shi ma ba haka aka so ba kuma an hana shi amma bai kai wancan muni ba hmm? muwala ne ita ma ita ke tsakanin na farkon da na biyun sauran kafirci ne na biyun saura kiris a bada kafirci na ukun nan ba kafirci ba ne kuma laifansa bai kai wannan ba hmm? alfakarar razi yake cewa wannan yanayin wace ce wa hiya la kufra illa annahu manhiyun an shi ma wannan an hana ka zanto mai tausasawa a kafirai a irin wannan wannan yanayi din wannan irin wani kafirai kenan irin kafirin da zai zo muku kamfen ya ce shi ba musulmi ba ne amma shi masoyin manzan Allah ne eh? shi bai gaba da annabi Muhammad amma shi ba musulmi ba ne bai gaba da ku musulmi ba zai cuce ku ba amma shi ba ba musulmi ba ne ku ɗauke shi a matsayin wanda za ku ba shi jagoranci ku ɗauke shi a matsayin aboki na da za ku na gaya musu sirrin ku haramun mun ne ko yawa saboda hakan yana iya jawowa zuwa ga wata rana ka ji kana jin daɗin abin da yake aikatawa abin da yake aikatawa wanda wannan zai sa musulmi su rufe ido akan abin makircin da za su je su su wato ainihin yi ma musulmi yanayi na hudu ya ce mutum ya yi muwalatin waɗansu daga cikin kafirai ya haɗa kai da kafirai domin cutar da waɗansu gungun musulmi kamar mutum ya nemi agajin kafirai amerika kan musulman garinsu hmm? to ita ma wannan akwai hukunce-hukunce da dama a ƙarƙashinta a kamar mutum ya je yana aikin sss hmm, makasar kafarai a tura shi zuwa ƙasar musulmi leƙen asiri jasus kenan ko imamu malik ya ce dangane da aljasus wanda yake wa kafarai aikin sirri akan musulmi imam malik ya ce za a wakilta shi zuwa ga istihadin liman mai za a yi masa wato ba za a ba wannan yanayin hukunci iri guda ba saboda wani ɗan kawai ya rasa da zai samu kuɗi ne da ka zai yi don neman kuɗi wani kuma a ya rasa aikin yi ne zai yi don wannan amma zuciyarsa ba tare da kafirai wani ko a yana kyaman musulman ne to cewa imam malik yace shugaban musulmi ya duba yanayinsa a yi istihadi gama ya dace da shi sai a masa hukunci Abdullahi da shi ke cewa wannan shi ne zance mafi daidai cikin zantukan malamai ibn al-qasim shi ce yi wannan zindiki ne ɗalibin imam malik ya ce wanda aka same shi yana irin wannan to wannan zindiki ne in an kama shi ko tuba ba za a nema yi ba za a kashe shi ne kawai saboda wannan ya zaka mar mai bayyana musulunci ne kuma yake koye kafirci ibn wahab shi ma almajirin imam malik ne yace shi ma wannan dinda ne wanda za a nemi ya tuba idan ya tuba to shi kenan amma ibn ashir shi waɗannan maganganun guda biyu na ibn al-qasim da ibn wahab din suna da rauni wajhatun nazar saboda mai kamar da muka faɗa da farko akwai ihtimal akwai ihtimal wani yakan rasa yadda zai yi ne sai je nemi taimakon waɗansu suna iya musulman ne sun son addabai shi sun zalunce shi ya rasa wadda kuma zai masa hukunci in yana da wadda su sai je ya dan nuna musu kauna sai su zo su mara masa bayan a kwashe masa haƙƙinsa to wannan ba za a masa hukunci guda haka ba wannan shi ne yanayi na hudu na muwala wannan ya faru a ishbiliya lokacin asahib ibn al-mu'tamid ibn abbas ya nemi taimakon waɗansu arna da ake kira jalalika akan al-murabitun al dole musulmi wadda suke jihadi suka kafa daula karkashin yusuf ibn tashifi mutanen lamtuna da ya haka ɗin malamai a andalus sun ba yusuf ibn tashifin fatawa cewa ya kafarta da irin fatawan ibn wahab da kuma ibn al-qasim ke to shi ma yusuf ibn tashifin ɗin malami ne gaskiya ya kama shi ya shi a kurkuku bai masa hukuncin bai masa hukuncin kisa ba kuma bai masa hukuncin cewa ya yi rita ya tuba ba amma dai an sashi a prison sakamakon wannan mummunan aiki yanayi na biyar malam ya ce shi ne a ɗauki mummunai su ɗauki waɗansu daga cikin kafarai abokanan ƙauna domin su yi amfani da su su taimaka ma waɗansu musulmi ɗin akan abokanan gabansu gane wannan surar musulmi ne za su nemi ƙawance na kafirai domin su haɗu da waɗannan kafiran su taimaka ma waɗansu musulmi a kan abokanan gabansu Ku gane yana akwai musulmi iri biyu akwai kafirai iri biyu wannan musulman na farkon za su haɗa kai da waɗannan ittakhazuhum awliya amma don mai domin su amfani da su su bawa ɗan uwansu musulmi agaji don su yaƙi harna masu faɗa da su ya ce wannan shi ne yanayi na wato ainihin biyar amma waɗancan kafaran da za a nemi galaba a kansu ɗin fa su kuma ba su nuna gaba ma musulmi ba hasali ma suna da ƙawance da musulmi matsala ne kawai tsakaninsu da waɗannan musulman ba wai a kan addini ne ba to sai waɗannan su haɗa kai da waɗannan domin su taimaka ma waɗannan shi galaba akan faɗancan to shi ma wannan malamai suna saɓani dangane da hukuncinsa ya zo akwai lokacin da annabi ya ya yarda mashirki su bishi wajen yaƙi wani mashirki ya nema akwai lokacin da kuma ce mu ba ma neman agaji da kafirai sai malamai suke saɓani waɗansu ce in musulunci yana da buƙatar haka to sai a yi waɗansu kuma su ce wannan abu ne a farkon musulunci amma da musulunci ya ya samu ƙarfi to an soke wannan hukunci da alhassan al-basri yana daga cikin masu cewa wannan hukuncin yana nan har abada akwai kuma waɗansu malamai da suke cewa a'a wannan kamar mu'ad ibn jabal yana cewa wannan abu ne da mu'ad da mujahid wannan abu ne da aka yi shi kawai a lokacin da musulunci yana ba. yana sabo amma da musulunci ya zanto mai ƙarfi ba za a iya amfani da wannan ba to almuhim wannan matsala ce da malamai suke sabani kuma kawai ta magana a kai harkar fiƙihu ne ba harkar tafsiri ba sai hala ta shida ɗari mu ga mun su gaba ɗaya shine mutum ɗaya daga cikin musulmi ya ɗauki wani matsayin abokin sirri daga cikin kafirai yana kyautata mu'amala da shi saboda kusantaka ko saboda ya ga wannan mutumin cikakken mutum ne tsarin rayuwarsa yana birge shi ba tare da hakan ya jawo cutarwa ga musulmi ba hmm? to wannan shi ne malamai suke cewa irin wannan muwalatin ba a hana shi ba Shi ne wa sahibhuma fi irin wa sahibhuma fi duniya ma'rufa Allah ce wa in jahadaka على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما أما وصاحبهما في الدنيا معروفة شين إيران أبن أسماء كيما ما هي فيتا شين إيران وأن الله يتي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ولو ما لم يسنى شيئا ما ما هي أرض asma waɗansu kuma suna shaya ta sauka ne daga waɗansu shirikan makka wanda suke zaman lafiya tare da musulmi don kai abota da waɗannan babu babu matsala su ne kinana da kuza'a da muzaina da banul harf ibn ka'ab sun kasance suna ƙaunar musulmi kuma suna mara wa musulmi baya akan mutanen mutanen makka irin waɗannan su ne wadda ya halatta in an musu mutuwa a musu kai musu kai musu ta'ziya sai da annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana cewa sosai al-akhnas ibn sharif al-thaqafi yana nuna kauna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma na yawan zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma eh, lokacin fa'if ma ya hana wato ainihin mushrikai da dama wajen ɗari uku su zo su yaki musulmi al-akhnas ibn sharif ya juyar da su baya sai hali na bakwai yace shi ne yanayin mu'amala na yau da kullum shi ma akwai nau'i na muwala ya zanto zaka sai abu a wajen shi zaka je ka saya in kana da wata hulɗa na yau da shi za ku yi da babu maganar wani abun addini a ciki amma ai dole akwai wani nau'i na karkata na kusantaka da zai sa in za ka sai abu shine kwastoman ka abu kaza abu kaza shine kwastoman hali tana iya akwai wanda ba musulmi ne to wannan shi ma hukunce-hukuncensa ya danganta da irin yanayi da musulmi suke ciki asalinsa wannan ja'izi ne to amma akwai lokacin da wannan hukuncin yake canzuwa dangane da yanayin maslaha ta musulmi abin da ya shafi kasuwanci da kulla yarjejeniya da maslaha sannan Ali na karshe malam ya ce halatu izharin muwalati lahum littiqat adh yanayin da za a nuna musu kawance domin gudun cuta daga wurinsu domin kare kai wannan yanayi na uku ɗin shi na bakwai na takwas ɗin shi ne yanayin da Allah ya bayani a wannan ayar cewa baya halatta ku ɗauki kafirai a matsayin ababen ƙauna wanda za ku jibinci al'amarin ku ku a gare su sai dai idan har illa an tattako minhum tuqa sai dai idan har kariya ce za ku bayar makawunan ku daga gare su to ne wannan gina muku ibn abbas yake cewa wannan yana koma zuwa ga da Allah ya faɗa dangane da ishu Ammar ibn Yasir ko man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah ah, lokaci yayi gobe za mu ƙarasa bayani akan wannan Ah, wanda yake shiga kafircin shi shine Allah ke shafa laisa min Allah fi shay ba shi ba Allah madaukakin sarki sauran abin nasu bai kai wannan ba insha Allah gobe za mu fara bayani akan wannan tuqa din ne ah, yake shiga karkashin tuqa din kuma yaya a wani lokaci aka bayar da izini ai wannan tuqa din abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah ce daga Allah muna roƙon sai ta mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh